Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mitoci 25, 31, 41 da 60. A Nijar kuma ana kama muni a tashar mu a Afirka da ke yammai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan avihausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkanmu da lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC muke sake da muku da wani sabon shiri a wannan daren. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da Majalisar ya tsara wa ƙasashen duniya. haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi gama da wani babban ɗan kasuwa da ke jihar sokoto a cewar dakaran 'yan sandan jihar to lokacin da suka iso bakin gidan ne shi na buɗe gaske sun musu nan wurin sun kokarin ciya su tashi mutane da karfin tsiya ne kuma abin ya ci tura lokacin dan ne yake neman ihu suna buƙatar cewa ayo kawo mashi gudunma cikin sai suka fara harbe-harbe sama to kamar yadda kuka sani a kowace rana ta Allah muke buɗe layukanmu inda muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. To menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin na New York? Tambayar da muka muku a yau kenan. Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar biyar. Bayan ga haka muna tafi da labaran duniya daga ƙasar Nijar amma fa ga labaran duniya daga Hadiza Kyari. jama'a Assalamu alaikum. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi, amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya akallan lamarin. Muna ganin muna ganin yanayin zafi da ba mu taba gani ba mahaukatan guguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juyawa ba in ji guterres duniya ta fara daukar mataki ba dai cikin saurin da ya kamata ba amma ta hanyar da ta dace ta kai daga amfani da makamashi masu bata muhalli zuwa ga waɗanda ba su da illa guterres ya ce mafita ga abin da yanzu ya kira rikicin yanayi shine abin da suka tattauna a taron majalisar ɗinkin duniya kan ɗumamar yanayi a jiya litinin Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare kanta. A cewar Trump, Amurka bayan da ta kashe dala triliyan biyu da ɗigo biyar tun lokacin da aka sake zaɓe na don na sake ƙarfafa sojojinmu wanda yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya ya faɗa wa shugabannin duniya ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba trump ya jaddada cewa amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa muna son samun zaman lafiya haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa amma ba zan fasa kare muradin amurka ba in ji trump lokacin da yake jawabi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ma'aikatansa da sulke kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da fadar shugaban Amurka kan wani ƙorafi da aka shigar. Rahotanni da aka fitar da yammacin ranar Laraba daga kamfanin dallacin labarai na Associated Press da na Washington Post da kuma na New York Times dukansu sun ambaci cewar wasu manyan jami'ai na cewa Trump ne ya ya rike tallafi kuma an sanar da ma'aikatar harkokin wajen amurka da ma'aikatar tsaro ta pentagon tare da bayanin cewa trump yana dubawa ne ko akwai bukatar a kashe kuɗin ko a'a. da safiyar laraba da ta gabata ne shugabannin kwamitoci uku na majalisar wakilan amurka suka buƙaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar tarho da shugaba trump ya yi da shugaban ukraine vladimir zelensky hukumomi a babban birnin kasar zimbabwe sun kulle babban tafkin da ke samar da ruwan sha bayan da ta gaza da samar da wadataccen kudaden sinadaran da suke tsabtace ruwan wanda hakan ya sa Eh, 'yan kasar amfani da ruwa mara tsafta ranar litinin birnin harare ya sanar da cewa ya dakatar da tsaftace ruwan sha saboda ba ta da kuɗin siyo sinadaran tsaftace ruwan an kwashe shekaru ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun zargi suna zargin gwamnati da ba da fifiko kan batutuwa da ba su da mahimmanci kamar tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje da siyan motocin alfarma ga manyan jami'ai da kuma sakaci da batutuwa kamar kiwon lafiya ilmi da kuma samar da ruwa ruwan sha. To a gaida Hadiza Kyari labarin aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga nan Amurka inda a birnin New York ne aka gudanar da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 74. Abokin mu Baba yakub Makiyar ya halarci taron ga nashi rahoto na musamman. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce tashe-tashen hankula da tsano da kiyayya da babbancin launin fata da ke faruwa a yau a duniya suna barazana ga manufofin majalisar ɗinkin duniya ya ce wajibi ne a koma kan tafarki da majalisar ya tsara wa ƙasashen duniya shugaba buhari ya yi waɗannan kalaman ne a jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a yau sai dai shugaban ya faro jawabinsa ne kamar haka. Firstly, I wish to thank the General Assembly for the honor bestowed on the government and people of Nigeria by electing our national His Excellency tijjani Muhammad Bande. Da farko zan fara ne da godewa babban taron da karramawa da ya yi wa gwamnati da mutanen najeriya da ya zaɓi ɗan najeriya a matsayin shugaban babban taro na majalisar ɗinkin duniya na cikin 74 kwararren ɗan diflomasiyya tijjani muhammad bande muhammadu buhari ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu da kuma ayyuka da za ta yi nan gaba ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi harkokin ƙasashen waje kamar batun falastinu yana mai cewa the right of the palestinian people to have their own countries free of occupation. Ya kamata a baiwa Falasɗinawa 'yancin su su zauna a ƙasar su ba tare da tsangwaman su ko kuma tashin hankali ba. Akan batun kashe wasu masu ibada a ƙasar New Zealand, Muhammadu Buhari cewa ya yi. The world was shocked and startled by the massacre in New Zealand by a lone gunman taking the lives of 50 worshippers. This and similar crime, which had been fueled duniya ta yi al'ajabi inda wani dan bindiga ya hallaka masu ibada da yawansu ya kai hamsin sakamakon yawan tsano da kiyayya a kafafen sada zumunta ya ce dole ne kamfanoni na kafafen sada zumunta su mai da hankali sosai domin dakile irin waɗannan abubuwa da yake buɗe babban taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi matashiya yake cewa I fear the possibility of a great fracture. The world splitting in two, with the two largest economies on earth, creating two separate and competing worlds. ya ce ina tunanin akwai yiwuwar duniya ta dare gida biyu inda manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya guda biyu suke takaddama tsakaninsu wanda haka ka iya haifar da babban matsala wanda zai kai ga shirya dabaru ta huskoki da dama har da harkokin soji don haka dole ne kasashen duniya su mai da hankali a san yadda za a kawo ƙarshen wannan takaddama da ke faruwa tsakanin kasashen mafi karfin tattalin arziki guda biyu a duniya a nasa bangare kuwa shugaban amurka donald trump da yake jawabi a wurin taron ya ce duk da cewar amurka tana iya bakin kokarinta ta kyautata hudanta da kasar china amma dai the american people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with china Hopefully we can reach an agreement that will be beneficial for both countries. yace Amurka da Amurkawa sun himmantu su kyautata hulɗa tsakanin Amurka da China kuma yana kyautar zaton za a cimma manufa akan wannan batun. yace amma ya fito fili ya riga ya ce ba zai amince da wani yarjejeniya da ba zai taimaki Amurka da ƙawayenta ba. yace kuma muna nan muna zuba ido akan abubuwa da ke faruwa a ƙasar Hong Kong ba za mu yadda China ta yi abin da bai kamata ba. shugabannin kasashen duniya suna ci gaba da jawabai a yau ranar farko da aka bude babban taron na majalisar ɗinkin duniya baba ya kuma makeri sashen hausa da muryar amurka daga zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya daga birnin new york To madalla a gaida baba Yakubu makiyar yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Kamaru inda ƙorafe-ƙorafen mazaunan yankin masu amfani da harshen Ingilishi kan zaman tattaunawa da za a gudanar daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 4 ga watan Oktoba domin gyara barkar da take neman wargaza ƙasar Kamaru kamar yadda shugaba Paul Biya ya ce. Wakilin murya Amurka Garba Awal na tafiya da ƙarin bayani. al'umman yankin da suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila na kasar jamhuriyar kamaru sun fara nazarin matsalolin da za su fuskanta a yadda shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya kira taron haɗin kan kasar domin gyaran matsalolin da suke fuskanta alhaji mutari baminda ya daga cikin masu faɗa aji a wancan yankin ya ce wannan matsala bai gano kowa da kowa ba matsalar su ne wanda ya shafe su tun da shugaba ya jawabi ba zan ce maka abu dewa ya san je ba shi dai kowa ana faɗa da harshe da kunne kowa na dai ji cewa shugaba ya kira cewa a zo a sasanta a zo a yi sulhu to amma wannan sulhu da muke gani shi a nan hakan nan mutane suna ganin shi da ido biyu dalilin hakan nan ganin cewa an kira cewa za sasanta fitina da yake a sashen masu harshen ingilishi kuma an kira kasa ga baki ɗaya kasa ga baki ɗaya za su zo yawan adadin mutanen sauran jihohin sun fi yawan adadin mutanen da za su fito daga bangaren ingilishi in an zo an zauna maganar ingilishi za a yi ko kuma kowa zai dinga kawo irin nashi maganar da ya ga dama ne na abin da bai wucewa a nashi ƙauye ko kuma a nashi jiha ko kuma a nashi wajen da yake zama to kaga wannan abin shi ke damun mu domin idan shirya abin eh, abin da yake faruwa ta sashen ingilishi a sasanta a yi sulhu a zauna lafiya ne da ba za a kira waɗansu da za su fito daga ko marwa ko garwa ko yawun da ko sauransu zo me za su kawo me za su zo su faɗa ba da su ake yaƙi ba ba su ake kashewa ba ba su aka cuta ba ba yayansu bane ba sa zuwa makaranta kuma ana kiran su zo su ce me akan abin da ba su shina ba kaga dole a kira mutanen wanda su abin ya shafa ko kuma a ba da tsawon lokacin waɗanda abin ya shafe su su zo su yi bayani a kan da za a shirya. Ko da yake mazauna a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka ce al'amarin na ƙasar ne baki ɗaya in ji Alhaji Ahmadu Jibo wanda yake kare bangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Eh to ai sanin cewa ne wannan gayyatar da shugaban ƙasa ya yi wato ya gano kowa da kowa hatta su ma a an miƙa musu hannu musamman ma idan kowa ya ji wato tattaunawa da mai ƙasa yi wato wannan fitowan da ya yi ma wato al'umma magana ya nuna cewa wannan ma kiran da ya yi wa jama'a a haɗu tattauna saboda matsala 'yan aware ne to bayan da za su yi su ce ba ruwansu a ciki to ka san wannan da manufansu na nuna cewa su ba za su zaman lafiya ne domin duk yayin da aka ce a zauna to yana nuna cewa kenan mafarin neman abin nan ne wato kama bakin zare kuma mafarin neman sulhu ne Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da a gaida awal garba yanzu kuma sai mu leƙa jihar Sokoto inda wasu 'yan bindiga da ba san kusuwa ne ba sun yi gama da wani hamshakin ɗan kasuwa Alhaji Tijani Tukur Sabaru a jiya da dare a jihar Sokoto. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk na tafe da ƙarin bayani. duk da yake dai rundunar 'yan sandan bata ba da damar zantawa da ita akan lamarin ba to amma ta fitar da wata sanarwa inda take tabbatar da yin awon gaba da hamshakin dan kasuwar alhaji tukur sabaru da wasu 'yan bindiga suka yi a daren jiya lamarin ko ya auku ne sa'ad da alhaji sabaru yake komawa gida da yamma bayan rufe harkar kasuwancinsa a kofar gidansa da ke sabaru wata unguwa da ke manne da birnin sokoto a bangaren gabas anas malami mana dan uwa ne ga dan kasuwar ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku. To lokacin da suka iso bakin gidan ne shi na buɗe gasi sun musu nan wurin sun kwanin cewa su shi mutane da karshen tsiya ne kuma abin ya ci tura lokacin dan ne yake neman ihu suna bukatar cewa ayo kawo mashi gudunma shi sai suka fara harbe-harbe sama. Sai ma wannan harbe ma kuma an harbi wata mata da hannu wadda nake maka labari can baya kuma an harbe ka da kafa. Na'am to ya zuwa yanzu ko ku iyalan mutumin kun san halin da yake ciki? To gaskiya yanzu malam mutala babu wani bayani da ake samu sai dai kuma ɗazu an buɗe wayoyinsa kuma an kire shi amma dai sun ce ba a magana sai zuwa bayan mangariba. Me kuka fahimta game da wannan al'amarin da ya faru? A to gaskiya da mutala, yanzu kawo yanzu dai ba a iya tiya komi. Sai dai ina mutanen ne waɗanda ke ɗauke mutane domin neman kuɗin fansa amma gaskiya yanzu dai ba mu da tabbacin cewa a tukur sabu gaskiya mutum ne wannan zanciya suna kyakkyawan da jama'a. lamarin kuma na zuwa ni a daidai sa'ad da masu lura da al'amura musamman na tsaro a jihar sokoton suke ci gaba da bayyana fargaba akan yadda kalubalen tsaro ke ci gaba da faɗaɗa a jihar basharu altina isa wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro shekaran jiya da burge kwamanda sabo da aka kawo ya zo har da gwamna abinda gwamna ya tabbatar mai wai ana nan ana sulhu da waɗanda ke kai wa mutane farmaki suna garkuwa da mutane Malam Murtala mu muka ce ba gaskiya ba ne kuma with due respect da girmamawa ba wai muna kushe mai girma gona ba ga wannan zance nashi a'a mu ne da abin ya shahwa mu ne muke ganin cewa ba a yi mana adalci ba don babu inda ake tattaunawa da waɗannan mutane ba mu san wanda ka tattaunawa da su ba ba mu san ko su ne ake tattaunawa da su ba ba mu san wurin da ake tattaunawa da su ba duk inda ake wani al'amari wanda ya shahi harkar sulhu da hukumomi dole mu sani duk an kai magana sai a ce wai sirri ne malam murtala mu kashin mu da ake yi kulle yamin bai zan sirri ba saboda za a yi a kare mu shi a sirri shin waɗanda za su kare mu waɗanda ba mu gani ne balle a ce balle a ce lalura ce ta sirri mu shi ne abin da ke dagula mana lissahi shi abin da muke tunani a kai wannan yana al'amari ne wannan wannan lamari dai yana zuwa ne kimanin wata ɗaya da sako wani dan majalisar dokokin jihar sokoto wanda shi ma 'yan bindiga suka sace shi a gidansa da ke ƙauyen bodai mai tazarar kilomita goma sha biyar da birnin Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. To madalla a gaida Murtala faru kamar da kuka je a farkon shirin yau ranar talata ce layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku menene ra'ayinku game da taron shugabannin duniya da aka gudanar a birnin da New York. To jama'a gare ku. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum daga Nasarawa ne daga Nasarawa.

wato fi layi kamar yadda da safe na ji kuka yada mana wannan labaru akwai wata mace yar shekara goma sha takwas da ta yi wani bayanin da ya dan girgiza su a gaskiya fi layi wannan maganar da ta yi ya kamata a ce an duba shi saboda yau za ka duba a gani mu nan wato sai dai mu rika da yi da addu'o'i saboda in aka ce maka an ɗan samu matsalolin irin wa'in to ya kamata a ce shari'a kula da talakawa saboda abubuwan suna suna yanke eh, ta mun gode daga nasa za mu leƙa plato wani daga plato Husaina Abubakar. To Hajiya Husaina, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. To me ra'ayinki game da wannan taron da ake gudana a birnin New York? to ra'ayina da shi ne shugabanni su duba da kyau wannan lamari kamar wannan magana da ɗanzu yarinya nan ta gaskiya abin so sarai ne kwarai da gaske ya kamata su duba su wani abu a kai su yi shi. To Hajiya Hussein Allah ya sa shugabannin namu su shi kiran naki yanzu daga Plateau za mu leƙa Kaduna wani da Kaduna. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikun sa wani ne kaduna Abdulaziz barka da barka da yammaci sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya Alhaji Musa barka ka dai to muna sauraron ka me ra'ayinka yau alhamdulillah to gaskiya ra'ayi na dangane da irin wannan taro da aka ji na shugaban kasa na farko dai ni zan yi murna da jin daɗi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine mutum na biyar wanda ya tashi ya magana a wannan taro kuma da irin wayannan abubuwa da abubuwa ne wanda suke ya kamata su yan Najeriya da san darajar shugabanninsu kuma da irin na abubuwan fatan mu da Allah ya sa a tattauna alkhairi ko mu samu alkhairi domin fata muke duk abin da za a yi ya kasance koma menene ya zama alkhairi a gare mu ne muku fatan alkhairi fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to Alhaji Musa Garo daga Kaduna mun gode kwarai daga Kaduna sai mu leƙa Kano Salamu alaikum. Wa salam. Barka dan uwa. To daga ina kake kira? Kana magana da Musa mai lamba daga sabo ta yarmu da Hadeja. To Malam Musa daga Hadeja muna sauraron ka. Ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta kula da irin kasashen da ke yawan rigingimin nan. Mhm. Ta kawo ɗauki tun da an cinta da dakaru na musamman na majalisar ɗinkin duniya. Mhm. ya kamata ta kawo gudunmuwa ga duk irin wanda aka lajin gumu don a samu a zauna lafiya a ƙasa gaba ɗaya. To, malam. Da fatan za a tashi lafiya a gaibin da anti grace. Insha Allah za su ji so mun gode kwarai yan sai mu leƙa Neja wani daga Neja. Ibrahim ya wanke hula a garin Nijar a Kimba. To Malam Ibrahim muna sauran ka me ra'ayinka akan wannan taron da ake gudanar da aniyar? gaskiya ni ra'ayina na farko ma dai wannan majalisa ba majalisar ɗinkin duniya ba ce ba ainihin majalisar wargaje duniya ce don saboda wannan manyan kasashen namu na duniya to suke samu samun fitina-fitina a duniya sannan kuma bayan na biyu wannan yaro ya magana jiya gaskiya ta gama mana komai Allah zai saka musu da alkhairi ko da ba za su yi amfani da abin da ta faɗa ba mu ta gama mana komai alhamdulillah abin ya abin da zan faɗa kenan to malam ibrahim kake son gani majalisar ɗinkin duniya ta sauya to abin ta ce ya kasance a daina sa rai musamman kananan kasashe na duniya a daina kwashe musu arzikinsu ana hada sa musu fitine-fitine da fadace faɗace shine kawai muke so mu ga an magance. to malam ibrahim allah ya sa su kiran na kan zamu laika bauchi wani daga bauchi. arabi eh, mai tire da angon kwanan ne hannun katago jihar bauchi. to salamu alaikum. Eh, wannan taro da ba ke na majalisar ɗinkin duniya da fatan muna roƙon Allah ya tsaya da wata buhari lafiya amin to wani kira wani kira gare ka eh, kira na wannan wannan taro da aka wannan taro da ake yi ko dai abin da muke fata da mu Allah ya da shugaba buhari lafiya to na san aka ce haka to me kake so wani sauyi kai suka gani wannan taro ya kumsa kamar ga yankunan namu na Afirka Eh ina so ce wani sauyi kake so ka gani an samu. To Bauchi bar mu leƙa wani akan layi. Ke Usman ne. Malam Usman salamu alaikum daga ina kake kira? Daga Adamawa. To da Allah Malam Usman zaka iya kashe rediyon naka? Ke eh, ina kaje. To Malam muna sauran ka. to ni ai ban ga amfanin taron nasu ba tunda dai suna nan majalisar ɗinkin duniya suna gani suna kallo aka wargaza ƙasashen musulmi gaba ɗaya da ko ina su ne suke ta da fitina domin ne ma amfanin su mu ba mu taba ganin amfanin su ba kawai dai su haɗu su sha shayin su su yi magaganin mu kawai su tashi shine amfanin nasu kenan amma mu ba mu taba ganin amfanin su ba to wanda kira gare ka ga shugabannin yankin afirka wanda ke can yanzu haka to layi ya yi halinsa to mun gode da duk wanda suka kira musamman a hajiya hussein ta kira mu daga plateau a wannan eh, ranar yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar niger wasanni a takaice mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Francois Zawi tsohon kocin jamhuriyar Nijar da ajiye aiki bayan shekaru biyar yana jagorancin kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da Mena National a Mantoni ya bulla a kasar Afirka ta tsakiya inda ya rattaba hannu a sabuwar yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta wannan kasar domin jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Afirka ta tsakiyar. A ɗaya hannu Nijar din ta lele kasar Cote d'Ivoire ko Ivory a ranar Lahadi da ta gabata a Stade general zainab kunce na babban birnin ya yamai da ci biyu da nema a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar afirka na kwallon kafa na 'yan wasa da ke buga a kasashen su ko a nahiyar ta afirka wanda zai wakana a shekara mai zuwa a kasar kamaru ƙungiyoyin biyu za su sake gogawa a kasar cote d'ivoire ko abricos nan da wata guda mai zuwa har yanzu dai a kwallon kafa a cikin daren jiya ne a birnin milan na ƙasar italiya hukumar kwallon kafa ta duniya fifa juma'a ta gudanar da bikin zaben 'yan wasar kwallo mafi bajimta a wannan shekara ta tara, inda bangaren maza aka zaɓi lionel messi ɗan ƙasar argentina wanda ya lashe wannan matsayin a karo na shidda yayin da cristiano ronaldo yake a karo na biyar kawai a bangaren mata kuwa megan rapino 'yar ƙasar amurka ita ce ta kasance mace mafi kwazo a kwallon kafa a wannan shekara a bangaren masu horar da ƙungiyoyin kwallon ƙafa. kafa ko Jurgen Klopp kocin kungiyar Liverpool ta kasar Ingila shine ya lashe wasan club club zakaru a kasashen turai a shekara da ta shuɗe kuma shine FIFA ta zaba a matsayin koci mafi kwazo a shekara ta goma sha tara a bangaren kocin mata Jill Ellis mai horar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Amurka ita ce ta kasance mafi kwazo a shekara ta goma sha tara kasancewa ta lashe kofin duniya tare da matan 'yan 'yan ƙwallon kafa na Amurka ƙasar Faransa. A fannin masu tsaron gida maza, Alison Becker dan kasar Brazil da ke tsaron kungiyar kwallon kafa ta Liverpool shine aka ba tukucin mai tsaron gida mafi bajimta a ɓangaren mata kuwa mai tsaron gida Sari Van Vinandal 'yar kasar Holland da ke tsaron gidan Atletico de Madrid ita ce ta samu tukucin mace mafi kwazo a wajen tsaron gida a kwallon kafa sai tukuci na masu su goyon bayan kungiyar kwallon kafa wanda aka ba silva greco yar kasar brazil wadda take ita ce ke shaida ma ɗanta wanda yake makaho ne labarin dukkan yanda wasannin kwallon kafa suka kasance a bangaren kungiyar kwallon kafa wadda ta fi nuna neman kawo zaman lafiya a wasa an ba marcelo bielsa da 'yan wasansa na kungiyar leeds united ta kasar ingila tukuci bayan sun bar kungiyar aston villa da suke karawa da ita a wancan wancan lokacin ta saka musu kwallo a raga kasancewa sun sa kwallo a ragar Aston Villa ne a daidai lokacin da ɗaya daga cikin 'yan wasa na Aston Villa ya shi ciwo amma suka ci gaba da wasar har suka sa musu kwallo a raga to shine su ma kocin su ya basu umarnin da zaran aka maido kwallo tsakiya su bar 'yan Aston Villa din su saka musu kwallo domin a tashi zozo-zozo haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida haruna mamman bako daga jamhuriyar yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi a taron shugabanni na shekara-shekara cewa duniya ta gaza a yakin da take da sauyin yanayi amma har yanzu akwai sauran lokaci na juya akalla lamarin. Muna ganin yanayin zafi da bamu taɓa ganin irin ta ba, mahaukatan guguwa da hujjoji na kimiyya da ba za mu iya juya su ba, in ji Guterres. Eh, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa eh, yau talata cewa Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa kuma eh, ba za ta yi ƙasa da gwiwa ba wajen kare kanta a cewar Trump Amurka bayan da ta kashe dala triliyan biyu da digo biyar tun lokacin da aka sake zaben don an sake karfafa sojojinsu wannan yanzu ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya. ya faɗa wa shugabannin duniya ya kuma ce da fatan ba za mu taɓa yin amfani da wannan ƙarfi ba trump ya jaddada cewa amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa muna son zaman lafiya haɗin kai da cin moriyar juna tare da kowa amma ba zan fasa kare muradin amurka ba in ji trump lokacin da yake jawabi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma ƙara faɗa ma'aikatansa da su rike kusan dala miliyan 400 na agaji ga ƙasar ta Ukraine kwanaki kafin da ya yi waya da shugaban ƙasar wanda ke tsakiyar muhawara tsakanin majalisar da ke fadar shugaban Amurka. da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin allah ya kai mu da karfe shirin na asuba yanzu a madadin hadiza Kiyara ta gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyan namu nelson lopes ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc